أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musaitu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da darasi yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na bakwai ga wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu da arba'in da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wani lokaci bakin ka ya fada sabarin abin da ke zuciya da jazakumullahu khairan da kuka tunatar da ni shekara ta dubu da da dari hudu arba'in uku, insha Allah ta'ala muna cikin sura ta uku wato suratu ali imrana jiya da ikon Allah mun tsaya kan aya ta arba'in da ɗaya in zan tuna yau za mu tashi kan ta arba'in da biyu in zan tuna kamar kullum muna masu farawa da kaskantai kadda kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai muna roƙon Allah ta'ala da sunansa masu girma na alhayu alkayyum Allah ya taimake mu wajen aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa mafi girma na alhayu alkayyum da ya ji iyayenmu da malamanmu ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kan zuriyarmu da 'yan uwanmu ya gafarta musu Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya ɗauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da ya dame mu Allah ya magance mana dukkan bukata da muke da shi a wurinsa na alkhairi Allah ta'ala ya amsa mana a jarrabawa kala kala da muke da shi a kasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da cewa Allah ta'ala ya magance mana kowace irin damuwa abin da ya fi karfin mu Allah ta'ala ya wuce mana gaba abin da za mu iya Allah ta'ala ya sauwake mana dukkan wani alkhairi da Allah yake ba wata al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a wannan ƙasar tamu dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da Allah yake tunkuɗe wata al'umma Allah ya tunkuɗe daga ƙasar mu wajibi ne mu yi wa ƙasa addu'a annabi tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa a'jazun nas man ajaza an du'a wa abu khalun nas man bakhila an du'a wannan hadisi yana cikin sahiha hadisi na 601 yace mafi gajawan mutane mafi kasalan mutane in kana neman gajiyayye shine wanda yake da ikon addu'a bai yi ba in kana neman babban marowaci wa al'umma shine mutumin da ba zai yi wa al'ummar addu'a ta alkhairi ba to kana neman wanda yake marowaci to wannan shine number 1 za ka ko da ba ka da alkhairi ga al'ummarka to yin fatan alkhairi da addu'ar alkhairi wajibi ne akan mu Allah ta'ala ya amsa mana kuma ita addu'a ana bin bayanta da aiki na kware Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara ayyukanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon bin umarninsa sau da kafa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana biyu ko uku bismillah to ci gaba da kafofin sadarwa da ke sanya wannan darasi a jiya mun tsaya a nawa aka samu 66 yau an samu na 67 wanda ya dauki nauyi alhaji abdul garba basa na ibb university da ke Lafayi. ya ɗauki nauyin darasidin a radio fm 89.9 daga karfe 7 na safe zuwa karfe 8 na safe to a akalla yanzu mun samu midiya guda 67 Allah ta'ala ta karbi wannan aiki namu waɗanda suke ɗaukar nauyi Allah ta'ala ta karbi aikin su su ba Allah ta'ala ka sa waɗannan abubuwa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ka sa su zama dalilin tsira gare mu assalamu alaikum Allah ya kara wa balan lafiya da imani Allah ya cika iyayen malan da na alaramma amin ya hayu ya kayu malan tambaya na ita ce iyalai na sun kasance masu son a saya musu ice cream irin wanda ake sayarwa a manyan kantuna a cikin garin abuja amma bincike da na yi sai na samu akwai ice cream din daga ciki da ake hadawa da giya a irin wannan wasu daga cikin manyan kantuna da ake sayarwa ya halatta da saya musu wannan ice cream din ko bai halatta ba a cikin littafin lajinatu da'ima lilbuhutul ilmiya a mujalladi na 22 namba na 124 sun ce bai halatta ba suka ce dukkan wani abin da ya shafi magani ko abin sha ko abinci da aka sanya giya a cikinsa a wajen sarrafa shi musulmi na kwarai bai halatta ya saya ya ci ko ya sha ba musamman wanda aka sanya kasdan da niyya duk kankantarsa hakura da abin shi ya matukar da niyya aka saka in dai kasdan aka yi yafi suka ce ya dace a haƙura me dalili don Allah subhanahu wa ta'ala da ya haramta giya ba wai kawai cewa ya karmuta ba a cikin hanin da ya akwai bukatar mu nisanta don mu rabauta suna kafa hujja da yawa daga cikin fatawarsu akwai ayar da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun cikin ma'ida aya ta Allah ta'ala da ya ja hankalin mu ce mana yayi ai innamal khamru ita giya da tata da wasu abubuwa da ake na canfi a baya duka dai, hada sai ce rijisun min amalin shaitan wannan kazanta ne dauda ne daga cikin aikin shaidan. sai Allah yake fajita ni buhu ba cewa yi kar shage ba sai ce fajita ni buhu nisanta to da kenan ko da digon giyan bai kai 0.01% ba idan har kasa yin aika kusanta kuma by implication ka yi encouraging mai sa giya ya ci gaba da sa giyan a fili kenan to da haka Allah ta yi fajitani buhu la Allah kun tuflihuna aya kuma ta kasa inda ɗaya ce shaidan ɗin yana so ya sa tsakanin ko gaba ne da kiyayya fil khamr wal maisir a cikin giya to da haka duk al'ummar da take mutunta giya har son giyan ya sa a cikin abu na halal ma sai an diga to babu kokonto alama ne na cewa shaidan yayi nasara a cikin su to da ka fata wasu shine baya halatta a sayi wannan na ce komin kankanta shi ibnu usaymin rahimahullahi na fahimta in ba kafdan bane an gama abinci mai yawa haka misali ka kaddara ka ce abun sha ne ya kai 50 kg a nauyi za a wuce da wani abu na giya sai dubu ɗaya daga a ciki wannan zai tasiri yace in kuskure ne sa ya daga wanda kwata-kwata bayi da any tasiri in an yi aiki da shi halal ne amma a nan sai yace in ya fada a kuskure kaga amma wannan kamfanin kuma ba na kuskure ba bane sawa aka yi shi yasa akwai bambanci na abin da ya faru na kuskure da kuma abin da aka yi shi da gangan inda gangan ne a magana mafi inganci baya halatta a yi wallahu ta'ala a'alam. wannan yace assalamu alaikum malam yayi ibada wa alaikum assalam wa rahmatullah ibada mun gode wa Allah muna fatan Allah ta'ala ya karba afwan kan na manta akwai dan mulahaza na gyara da ku ba ku tunatar da ni ba a baya kuma wannan yasa zan dan muku punishment Ibrahim da ake nufi sunan Annabi Ibrahim Khalilullah ya zo sau 69 ne a ƙur'ani. na faɗe shi bara a kuma a cikin anecdotes of the prophets na faɗa amma jiya da shekaran jiya baki na ya fuskura faɗa a cikin ku babu wanda ya mu ba punishment da zan muku insha Allah nan gaba idan muka samu sunan Ibrahim kuma ya zama akwai yalwar lokaci duka 69 nan insha Allah sai mun kawo su sai shi ne karatu a cikin ku ba wanda ya tunatar da ni har wani dan uwa malam Umar Faruk Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yace yana ga ya haura haka kuma gaskiya ya haura da kuma na yi mamaki a cikin ku duka babu wanda ya tuna wanda ya ji hankali na ishaq ne shi ne sunansa ya zo da kuma ishara ga sunansa sau goma sha takwas sunan sha bakwai ishara gare shi sau ɗaya ya zama nawa sai a kiyaye Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa wannan yake menene matsayin auren matar da take tare da mijinta amma baya kusantar ta tsawon wata shida in ta tambaye shi ko ta bashi Eh, ko ba shi da lafiya ne sai ya ce mata lafiyan shi kalau in ta gaji ta dawo ta tafi gidansu yanzu wata ɗaya amma ko zuwa gidan nasu bai yi ba a cikin fatawoyin lajinatun da'ima da bukutun ilmiya fatawa ta 20443 sun amsa tambaya da bambancin ɗaya ne wancan shekara guda ne wannan kuma sama da wata shida cewa haramun ne wannan na farko sun fara da cewa kyautata wa iyali wajibi ne wannan bangare da yawa maza suna kasawa a wurin daga cikin dalilansu sun kawo magana da Allah ta'ala ke cewa wa hunna bil ma'ruf umurni ne ku rika rayuwa da su da kyautatawa wannan wani bangare ne na aya goma aya ta goma sha tara a cikin suratun nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ta'ala yace ku rika rayuwa da su da me da kyautatawa so da dukkan abin da zamu yi a babi in Allah ya aka ce umurni ne Allah ya yi matukar ba a samu nafsi da ya takaita ba to umurni wajibi ne don haka kyautatawa mata ba mustahabbi ne, wallahi alim wajibi ne na biyu kada mu manta sun kara kafa hujja da ayar da Allah ta'ala ke cewa wala kunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa rijali alayhinna daraja wallahu azizul hakim wannan zai zama cikin suratul baqara insha Allah ta'ala bangaren aya ta 228 karshen ta kenan Allah ta'ala yace mana wala kunna mithlu alladhi alayhinna matanku suna da haƙƙi a kanku kwatankwacin haƙƙinsu da kuke da shi a kansu in kana da haƙƙi a kan matarka ita ma tana da haƙƙi a kanka kamar yadda kake da shi a mai a kanka yau idan mace tana gidan miji aka ce ta yi wata shida iya nemanta da mu'amala ta aure ta ki za a zauna lafiya to me yasa shi zai yi waɗannan lokacin ko saboda haka kuma yace yana so a zauna lafiya inda yana biyayya ga qur'ani to qur'ani yace haƙƙin da take da shi a kanka irin kwatankwacin wannan haƙƙin kake da shi a kanka wala kunna bai fa ma ce hau ba sai ce misal wala kunna misalu kalmar misal iya nufin kusan kwatankwacin daidai wa daida me iya yiwa idan za a kirga yawan haƙƙoƙin a samu in kana da haƙƙi dubu goma a kanta ita ma tana da dubu goma a kanta don duk inda ƙur'ani yake da kalmar misilu. bai ce na hau ba to kusan adadin ma da komai ana samu ya zama daidai ne amma a yau muna ta da jijiyar wuya akan haƙƙin mata sun hana mu haƙƙoƙinmu amma ba mu damuwa da haƙƙoƙinsu in kana da uzuri na rashin lafiya sai ka mata bayani in kana da wata damuwa sai ka yi bayani amma ka ce kai baka ga dama ba wanda kuma ita ba da isa ta maka haka ba idan kai haka ka yi zalunci ba za fa mu zama mafi alkhairin al'umma ba har sai mun waye gari a rayuwarmu waɗanda suka fi kowa kusanci da mu sun yi shaidan mu na kwarai ne ba mutumin da ke da muhimmancin da zai ba da shaida a kanka da ke da tasiri kamar iyalinka kamar ɗanka kamar ƴarka kamar wanda bai rabuwa da kai awa 24 shi ya fi kowa shaida ta alkhairi a kanka kuma shi ya fi kowa ƙarfin hujja a kanka annabi ya ce khairukum khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli hadisin yana ibnu majah hadisi na 1977 annabi yace mafi alkhairun ku a cikin duk al'ummata shine wanda yake kowa alheri ga iyalansa amma ni na fi ku alkhairi ga na gaba daya duk cikin ku babu mai aikin alheri wa iyalinsa kamata ba za mu iya yin abin da yake wa iyali ba kyautatawa har kicin yake shiga a yi girki da shi rabanka da shiga kitin sun yi ka da Allah ka samu azumin ramadan ake yi tana aiki ka je ko kana soya mata kosai misali ka ce, ko kana wanke mata kwanuka in ba ta da mai mata ko ka shiga tana yi kana bare mata maki kana miƙawa misali ko ka yanka mata tattasai da tumatir tana bukata haka ko ka mata wankin shinkafa tsakaninka da Allah tun yaushe wani zai ce kai ko ina ruwanka da ni ok to ga ustaz nan da sa da furfura ya ce wallahi sati ɗaya kafin ramadan ya yi to allah yawaita mana irin ku in ba haka ba duk wanda ke jin karatu na in yana so ya ci gaba da yi daga yau in ya ji ka tare da iyali ke bani ramadan ya kare sai ka shiga kicin kafi a su aiki na baka a kowa sai ya je a kan lera ya da tafiyayyen halitta yake aiki da ita ka je ka zauna da ita a cikin hayaki ne ku zauna in ga kuka da ka shiga a dan kuma lokaci a mata wani aiki ta yi wani ka yi wani kowa a assignment ne kuma an zo nan kullum insha Allah ta'ala za su a rika tambayan ku ko a cikin karatu ko kafin karatu duk wanda bai ba ina bin sa bashi sai ya biya wajibi ne mu kyautata wa mu kuma kyautata wannan wa iyali fa ba wai an ce matar ka za ta zaba kamar mala'ikiya bace na sha gaya mana anan wai mafi girman project a duniya a samun da fi kowanne a duniya da za ka fara ba za ka gama ba shi ne ka ce kana so mace zama straight haka yadda kake da tunanin cikakken wai haka kake so ta zama to ka dauko aikin da ba za ka gama ba dan ko a gidan yan halitta ba ta zama haka ba kawai hakuri aka yi da su saboda alkhairan suna da yawa ninkin ba ninki sai a manta da kuskura to da duk ran da kake wai sai ta zama a miƙe da namiji yake to ka fara aikin da ba za ka gama ba tambayar menene tambayar tasa a ina ji ya ce ko ka koma gida bayan wajen sama da wata shida kuma bai je ba ko wata shida a cikin tambayar wata shida aka yi bai kusance ta ba ta koma gida kuma sama da wata ɗaya bai je ba ko ina ga duk wannan bayanin da suka yi suna bayanin haƙoƙi ne abinda suka amsa na tambaya din a cikin lajinatul da'ima na bayar ko sai eh, fatawa ta dubu ashirin da da da hudu arba'in uku, haka ne ko to abinda suka faɗa a ƙarƙashi da cewa hukuncin sa ɗaya da hukuncin wanda ake masa mai ila'i da mace duk wanda ya haura wata hudu bai kusanci iyali ba hukuncin ila'i na hawa kansa والذين يؤلون من نسائهم كو تربصوا fa in fa'u fa فإن الله غفور rahim wannan zai zama cikin bakara aya ta 226 to wannan hukunci ake ma'anan wanda ya ila'i shine wanda ya rantsuwa da Allah ba zai kusanci iyalinsa ba to wannan hukuncin sai ya zama irin wannan to idan mutum yayi ila'i shine tarabbusu arba'ati ashhur za a ba shi dama na wata hudu idan gabanin wata hudu ya koma to cikin sauki al'amari zai gyaru amma in ya wuce wata hudu kuma sai a yi mai shikenan sai a lalata auren to wannan wanda duk yayi sama da wata hudu bai kusanci iyali ba suka ce matsayin ila'i ne a kansa to da abu na farko sai ta daga matsalar su bisa ga shawarar su zuwa ga alkali alkali sai ya kira shi ya ce ya tambaye ta tukunna kina son a raba auren ne sai ta ce eh sai alkali ya kira shi ya umarce shi ya sallame ta saboda cutarwa ya yawa a cikin auren idan kuma alkali ya ce masa sallama ya ce a'a ba zai yi ba kuma shi ba zai kusance ta ba kuma lafiyar kalau bai da uzuri na shari'a a wurin an bawa alkali daman ya bata auren shi alkali sai sake ya raba auren a musulunci alkali na iya raba aure so da an ba wa alkali wuka da nama na cewa wannan auren ya kashe shi saboda me saboda yana cutarwa kuma ya ki tsallamanta, so da wannan hukunci na ila'i yana iya hawa kansu Allah ta'ala ya kare mu daga wannan a ka'ida shine a kowane hali kake tare da iyalinka malamai suka ce saboda wannan aya ta 226 a bakara a kowane hali in dai lafiyan ku ba a bukatar a wuce wata hudu ba a yi mu'amala ta zamantakewa ba ba a bukata a wuce wannan lokacin sai dai in akwai dalili na shari'a bai ana, hana wannan kuma a wurin Allah uzuri ne zai zama karbabbe amma haka kawai ana zaune shari'a ba ta amince da haka ba sai sa kuma ko tafiya mutum ya yi, ba a bukata ya wuce wannan lokacin wata hudu bai dawo ga iyalansa ba sai dai in yana tare da su mafhum tayyib amma in ba a tare ba kuma ba a bukata sannan ba ko sai aka yi duk sai wata hudu a ji ai mu'amala sau ɗaya ba a'a a yadda kake da haƙƙin idan ka buƙaci iyalinka ta saurare ka wajibi ne idan iyalinka ta buƙace ta kai ne ka saurare ta ba wai sai wata hudun ba ba wai haƙƙin kawai kai ne idan kai magana dole ta ce na'am ba a'a ita ma wajibi ne idan tana da buƙatuwa gare ka ta saurare ta wajibi ne a musulunci kuma wajibi maza su san wannan mafu tsaye to da aka sai a kiyaye musamman a yanzu na san matsalar da ke damun maza kowa ya santa ba sai na faɗa ba ko shi ke nan sai a ji a nemi magani in ba haka ba kuma shi ke nan aran ma mai buɗe shagon maganin basar. aran ma za mu tashi a kan aya ta arba'in da biyu kuma in ya buɗe shagon sai ba ni manaja ko duka wanda ya zo sai maganin sai na gamsu ɗaya bayan ɗaya bismillah aran ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ورحمك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل

jazakumullahu khaira wa iz qalatil mala'ikatu tuna lokacin da mala'ika yace ya maryamu ya ki maryam inna allaha ki lallai ne Allah ya zaɓe ki wa tahharaki kuma ya tsarkake ki wastafaki kuma ya ƙara zaɓen ki ala nisa'il a kan mata gaba ɗaya na duniya Wa'iz iz tuna kalmar wa'iz din nan ta zo sai mu ce wazkur iz saboda sai a kaddara wazkur sai zama fi'ilul amr da a kaddara shi a wurin ko fa'ilin kuma ya zama shine me anta iz a lokacin da kalatil mala'ikatu mun yi magana mai tsawo akan mala'ika da kuma dalilin da yasa aka ce kalat ya halatta a ce kalal mala'ikatu a larabci ya halatta a ce kalatil mala'ikatu saboda a ka'idan malaman nahawu idan aka samu kalma na jam'u taksir muna da jam'i kamar uku akwai jam'ul muzakkari salim akwai jam'ul muannasi salim akwai jam'u taksir in aka samu jam'u taksir wanda shine wanda aka karya suran asalinsa na taksir to in aka same shi ya halatta fi'ilinsa ya zama namiji ko mace to zaka yin alarci kake ja'al mala'ikatu yayi in kace ja'atil mala'ikatu yayi saboda jam'u takfir ne mafhum tayyib sai da na biyu a qur'ani ana yawan aiki da mala'ikatu wanda jam'i ne mufradin mala'ika kuma shine sai me malak shine kwaya daya malakun jam'in sai a ce mala'ika al mala'ikatu mafhum tsayyib su amma a nan wurin malamai suka ce wanda ya zo shi ne jibril alaihi salam don haka Allah ta'ala kan ya kiran aiki na almala'ikatu jalli amma iya nufin mala'ika jibril ne shi kadai mafhum sai ce ya maryamu ya ke maryam kalmar ya harafin nida ne iya daga cikin harufa na girmamawa in za ka kira mutum idan na juya na ce ya ibrahim ya musa ya isa ya fi girmamawa da ce musa isa ibrahim so da ka shi ake da ya kaza ƙur'ani yakan yi ne don girmamawa so da ka duk da haka an yi aiki da harfin ne da to ana girmama wannan munadi din ne wanda ake kiransa ana girmamawa za ka wannan wata karama ce ake nuna mana na maryam da aka mala'ika ke ta da cewa ya maryam mafhum tayyib to za ka iz qalatil mala'ikatu ya maryamu ya ke maryam inna allaha safaki allah ya zabe ki an maimaita zaɓi biyu gare ta inna allaha safaki na farko wa taharaki sai kuma aka ce wa safaki aka maimaita istafa na farko kuma a gaba na nawa a gaba na uku inna allaha safaki wa taharaki wa safaki na farko inna Allah hastafa ki Allah ya zabe ki me ake nufi da wannan wannan dalili na maimaitawa na kiran kalmar istafa ya sa malaman mu na qur'ani sun kara wa juna ilimi da yawan gaske akan matsayin maryam wasu daga cikin suka ce kalmar istafa kawai da Allah ya nuna ga maryam a fahimtar su shine ita maryam ana ɗaukanta a matsayin annabiya ce sai akwai masu fahimtar maryam annabiya ce shi yasa mafiya yawa za a ga waɗanda suke da fahimta sun fi ishara da maryam sai alaiha salamu musamman ko a karatunmu na warshe wancan aka kira suratu maryam ana kira alaiha salamu to wanda ka ya kira alaiha salamu masu karkata ne ga cewa a cikin annabawa akwai mace kuma mace nan ita ce maryam da ke dan dalilin su na biyu kuma duka qur'ani kamar a yanga muku garatu da ya gabata kamar darasi na uku a baya ita kadai ce duk qur'ani mace da Allah ya kira sunanta a fili duk qur'ani babu sunan mace sunan da ake kiranta da shi in banda maryam ai karrama akan iyaka kuma ba ɗaya ko biyu ko uku ba sau ashirin da hudu Allah ta ara kira sunanta sau goma sha ɗaya ita kadai sau ashirin sau goma sha uku tare da wa tare da ɗanta mafu sai don haka inna Allah hastafaki Allah ta'ala ya zaɓe ki mafu suka ce wannan shine dalilin na Maryam annabiya ce akwai malaman da ba su da fahimtar haka baya ga wannan suna ƙara kafa wajen da kalmar istafa ana aiki da ita ne wajen zaben annabawa a ramma ba mu ko da misali daya qur'ani na annabawa hmm. eh na duka na annabawa ina ga misali inna na annabawa Allah yakan yi aiki da yassafi na annabawa الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير wannan suratul hajj aya ta biyar. Allah ta'ala yace Allahu Allah yastafi kaga kalmar istafa din ne sai Allah yace yastafi yana zaban minal mala'ikati daga cikin mala'iku rusulan manzo kamar mala'ika Jibril wa minan nasi ay rusulan a cikin mutane ma akwai manzanni sai suka ce ai a Qur'ani Allah ya kira yastafi yace ya zaɓi wani da kalmar istafa to ana samun annabawa ne ga kuma ɗaya daga cikin hujjojinsu Allahu tsafi minan mala'ikati rusulan wa minan nan idan zaka musu lakabi kuma akwai ayoyin da Allah ya kira istafa ko ba iya dafin manzo ba mu misali a ran ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم فارق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير wannan cikin suratul fatir aya ta talatin da biyu Allah ta'ala ce sun ma'auratun kitaban da na safaina min ibadina misalin nan yayi sosai Allah ya ce sun sannan auratuna muka gadar da mai ƙur'ani gabayin da muka istafaina muka zaɓe su kaga ai mahaddacin ƙur'ani a wannan ayar Allah zaɓen sai yi amma duk mahaddacin ƙur'ani manzo ne annabi ne to kaga in ka dogara da ayar Allahu yastafi min al mala'ikati rusulan wa min an nas sai mu ce to ai thumma awrasna al kitaba allazi nasafaina aka ce ita kalmar ce kuma aka ce an zaɓi mahaddacin qur'ani kuma shi mahaddacin qur'anin ba annabi bane ba manzo bane a yanzu ai muna da mahaddata qur'ani da yawa a duniya akwai wanda ya da'awar shi annabi ne akwai wanda ya da'awar shi manzo ne akwai shekarun da suka gabata a baya mahaddata qur'ani kadai da muke da su a cikin jihar borno kadai ya fi na dukkan kasar saudi arabia yawa saboda afirka ba baya bane a qur'ani afirka ba baya bane in ka dauki ai gwarazan qur'ani da aka yi a duk duniya a wannan karni shekara 100 da muka shaida <laughs> ai yan afirka ne Sheikh Mustapha Ismail Sheikh Mahmud Khalil حسني Sheikh عبد الباسط عبد الصمد Sheikh صديق منشاوي رحمة الله waɗannan guda نقول ko uku su cewa turakun ƙur'ani na wannan ƙarni dukkanin su 'yan afirka ne mutanen ƙasar misira ne gaba <laughs> kuma ƙur'ani ya daɗe a afirka ƙur'ani ya fi shekara dubu a afirka a kanin borno ƙur'ani ya fi shekara dubu ana karanta shi a kanin borno ya fi shekara dubu ana karanta ƙur'ani to ai kaga ke da ƙur'anin da yawa Allah ya zabe su a Afirka kuma a Afirka ake yin gwani na gwanaye sosai in kana neman gangaren na ƙur'ani a Afirka aka fi samun su a duniya in ka je ko Murtaniya da ake ji da su ai mutanen Afirka ne ko baka san haka ba Sudan mutanen Afirka ne duka suna da fice a haddan ƙur'ani. najeriya ba baya ba ne mai iya yiwa a najeriya ka samu mahaddata ƙur'ani da ke najeriya ba ne tuna wata kasa a yanzu a duniya da ta fi mu ba na tuna wata kasa da take da adadin mahaddata ƙur'ani kamar najeriya ba na ba. a kafar nan yanzu nan muna nan akwai yaron da ya zo shekaranta ƙur'ani ɗan afirka ne shekararsa bakwai ya samu jinya mai tsanani amma gabanin ya cika shekara bakwai haddace qur'ani kuma haka yana jinya bayan da koshin lafiya jinya ta hana shi zama ya hadda kuma shekararsa bakwai da haihuwa yana hada shekara bakwai haddace qur'ani a irin waɗannan karabobin sai wuraren mu afirka shi yasa mu ma wani bangaren muna da alkhairai da yawa kada mu rena mu gode Allah ta'ala a kai. to za ka ga idan suka dogara da Allah shi inna Allah hasafa ki ne da biri to sai mu ce to ai sun summa awrasnal kitaba alladhi na min ibadina a fadar ayat 32 kaga ai nan mahadata qur'ani mun amince Allah ya zabe su suna da daraja amma wannan bai bai da su annabawa ko manzanni ba baya ga wannan a ciki kuma akwai magabata da ke da fahimta yanzu abul hasan al-ash'ari rahmatullahi alai yana da fahimtar shi maryam annabiya ce baya gare shi abu ahmad abu abdullahi muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi mai tafsirin qurtubi al-jami da kamil qur'an fahimtar sa maryam annabi ya ce ibnu hazm al zahiri iya da fahimtar maryam annabi ya ce duka Allah ya mutu ma su fahimtar su maryam annabi ya ce amma akwai malamin da naga ya rubuta littafi qayyim sosai da yi tanawulin mawdu'i din na ilimi Sheikh Umar Al-Ashkar ya yi aiki matuƙa da gaske kai ya sa a littafin suna an rusul war risalat an rusul risalat ya yi tanawulin mawdu'i inda hujjoji da yawa na cewa maryam ba annabiya ba ce daga cikin dai hujja kan na cinye mana lokaci shine cewa a lafazin qur'ani babu inda Allah ya yi ishara ya aiko mace a matsayin annabiya sai dai maza ara maza kai ba mu koda misali da yawa وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم la ta'lamuna wannan zai zama cikin suratul anbiya aya ta bakwai Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan annabi ba mu aiko wani mutum gabanninka a matsayin manzo ba illa rijalan sai mazaje ba mu aiko mata ba kaga anan Allah ya ce ya ba wa annabi labari ba mu aiko wani gaba gare ka a matsayin annabi ko manzo ba sai me sai mazaje ba mata ciki muna kuma yin wahayi zuwa gare su fasalu halar zikir in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma'abota ambato ma'abota ilimi in ba ku sani ba ko kuma wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura wannan zai zama cikin suratu yunus ka yusuf aya ta 109 kaga sai yace wa ma arsalna min qablika anan can yace wa ma arsalna qablaka a wannan ayoyi guda biyu hujja ce kai tsaye na cewa manzanni da Allah ya turo maza ne wannan bai zama kaskanci ga mata ba dalili na farko shine su mazan da aka aiko wa ya haife su mata ne suka haife su annabawan da Allah ta'ala ya turo in ka tara annabi Adam a matsayin annabi duk sauran ba su da iyaye daraja na danki yana komawa zuwa gare ki ko baya komawa idan yau kana da wata ni'ima iyayenka na raye mai iya iyayewa suna tinkaho da ni'imar fiye da kai saboda me saboda bahaushe yace wai kunne baya wuce kai duk yadda ake kana daukar su a matsayin iyaye ne kisa hatta annabawan da iyayensu basu musulunta ba annabawan basu walakanta su ba sun girmama su sun karrama su sun mutunta su na biyu yanayin halittar mace kuma na biyu annabawan da Allah ya turo in ban da ɗaya ko biyu da kake iya togewa dukkanin suna da iyalai a gida so za ka kenan iyalan suna cikin wani ɓangaren taimakawa annabawa da manzannin Allah wajen isar da sako na uku kuma maganar da shi ya faɗa shi Sheikh Umar a Ar-Rusul musamman shafi na 84 da kuma shafi na 85 yayi bayanin dalilan da ya sa yanayin halittar namiji shi ya dace da annabta ba mata ba na farko ya ce yanayin aiki na annabta ba wai aiki ne na mulki ba aiki ne na yi wa al'umma hidima duk annabin da Allah ya zaka ga hidimar ne a gabansa ba wai a ce shi wani bane to da ka hidima ce yanayin halittar namiji shi ya dace da wannan wahala da shiga gumurzu da halin kakanika yi wajen yi wa al'umma hidima da kiransu zuwa ga addinin Allah da annaba kuna tashi su yi tafiyan wata ɗaya biyu a cikin sahara a jeji ya dace mace ta yi wannan wahala fiyayyen halitta ya tashi akan hidimar addini daga makka zuwa madina da kafa ka duba sahara da duwatsun nan kuma a ɓoye yake tafiya saboda abokanan gaba na bin a baya idan tafiya ta kama shi da iyalansa sai ya nemi kaman doki sai a rika dora matan a kai shi na tafiya da kafa yana bin su kaga kenan tun a lokacin nan su mata dace a kula da su a mutunta su amma wahala da jin fama da wahalhalu da shiga gumurzu da zafin rana wannan na ne namiji ba na mace bace ita mace ana kula da ita ne ana kalkalinta ne a mutunta ta to idan aka ba wa mace annabta aka ce ta tashi daga makka zuwa madina da kafa kaga har ta da aiki na ɗaya na biyu ya ce hidima ta annabta tana sa mutum ya keɓanta da mutane ya yi da'awa shi kaɗai ya yi da'awa a keɓance ya yi da'awa a bayyane idan mace annabi ne zai yi ma'ana ta keɓantuwa da namiji ɗaya tana masu da'awa zuwa gare shi ya ce kaga wannan bai dace da ta ba na uku namiji zai iya zauna shi har karshen rayuwarsa bai yi misin sallah ba kullum yana yin sallah amma mata suna da larura da ke hana su yin sallah da ke hana su ibada kuma yakan canja psychologin su wata tana cikin halin rashin tsarki tana yawan fushi wata yawan fada wata kuma idan ta cikin rashin tsarkin tana shiga cikin halin jinya da damuwa da shiru ba ta ko iya magana shiru kawai take yi mai gidan daga ya gani zai gane wanta da shiru take to in annabi ya ce za ta yi da da'awar da aka ba bata kaga an samu jarrabawa in annabi ya ce annaba suna jagorancin sallah in mace ce kuma sai aka ce tana cikin halin jarrabawa ba ta sallah yayi za a yi ko kuma lokacin fita ya yi kuma aka ce tana da juna biyu ta kusa sauka kaga duka wannan zai zama mai zai taba hidimar da aka wajen ta yi shi yasa su mata yan akula da su ne a yi tantalin su ne a kyautata musu shi yasa Allah ta'ala bai sa a cikin su da aiki ne na wahala na annabta na shiga gwagwarmaya fita filin daga da makamantansu sai aka duba namiji ne yanayin halittansu ya dace da wannan sai Allah ta'ala ya raba mana aiki wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sa'yakum la shatta cikin suratul layl aya ta 3 da ta 4 kaga ya halitta maza da mata sai ce inna sa'yakum la shatta wallahi ayyukanku daban-daban ne so haka yanayin wahalan aikin annabta da gwagwarmaya da ke cikinsa ya dace da ɗa namiji ne bai dace da kyamata da ya a tantalinta a kula da ita a kyautata mata ba in ka ga wani mutum ya zo shi yana gyaran mota zai zo karkashin tirela ka gan shi a cikin bakin mai ya shiga karkashin mota yana gyara ka ga kayansa idan ka gamu da shi da wannan kayan a masallaci ba ka sha'awar ka hada sahu da shi don zai bata maka kayanka in ka gan shi a wurin da ba ka tsammani sai ka ɗauka mahaukaci ne kuma wallahi lafiyar sa halal yake nema me yi ka je ka samu matarsa a gida fari sol gidan ɗakin ka fari sol da ac ka zo ƙasa ka ga fridge kowane kayan marmari a ciki idan ka ganta sai ka ɗauka sarauniya ce sai ka ɗauka sarauniya ne a saudi arabia amma ga mijinta wahalan da yake sha don ya bata mai ya bata wannan kulawa ka ga mutum a kasuwa yana dafko a kansa amma sai ka zo gidansa sai ka gaya mata ɗinki tana ɗaki ɗakinta da fanka tana nan tana hutawa a cikinta shi idan ka ganshi da kayan dafon an yi fati kata-kata in za ka ganshi a wani sai ka bada hanya ka ɗauka mahaukaci ne amma wallahi ba hauka ba ne kayan neman halal ne ai aikin bai dace da mace ba yanzu mace ya dace ɗauki buhu mai kwano ɗari a kanta wannan duk inda ka ga an yi lodin masara manyan buhu kwano tamanin tasa'in ɗari sai ga maza ne ke yi bai dace da mace ba to yanayin jikin namiji shi ya dace da wannan sana'a din saboda jiki ne na wahala amma jikin mata jiki ne na mulki shi yasa addini yake na a kula da su a karrama su yanzu ko aran momi da kuke gani anan in kun ga yadda suke kula da iyalansu da kayan sawa wallahi sai ka dauka aran man wani babban mutum ne a duniya amma wallahi sanin ayoyin ne kawai da kula da su sai ka shiga ko ina ka yi ta al'imani don ka yi mai don ka rufa mata asiri don haka inda Allah hastafaki wa haraki istafakin nan malamai suka ce ne zaben da Allah ta'ala ya mata na haihuwan annabi Isa alaihi salam saboda daraja ce mai girma gare ta ta haifi annabi daga cikin ulul azumi minar rusul cikin annabawa biyar da ke da first class daraja a wurin Allah sai kuma wa haraki Allah ta'ala ya tsarkake ki tsarkakewa wannan sune ayoyin da Allah ta'ala ya mana bayani akan al'amarin Maryam a cikin suratu Maryam wanda ita ce kuma Allah ya bata sura sukutun da guda a ina na a cikin ƙur'ani suratu Maryam sunanta ne sannan suratu Ali Imran wane ne Ali Imran kaga ai daraja da kuma a cikin ta muke to a duka kaga ya shiga cikin mai ɗaukaka da Allah ta'ala ya mata ita ta haifi annabi isa in ka duba ayoyin daga wazu kurfil kitabin maryam izin tabadan min ka? makanan sharqiyya zuwa karshen kisan daga aya ta goma shida a cikin suratu maryam za ka ga irin abubuwan da Allah ta'ala ya mata na nuna Sarki gare ta na cewa ita ba ta mu'amala da maza ma kamar da zamu karanta a gaba insha Allah ta'ala za mu kara bayani akai wasafaki kuma ya kara zabanki ya kare me zaɓanki zaɓa na biyu malamai suka ce su ne irin abubuwa da Allah ta'ala ya mata a zamaninta na ɗaukaka ta da yayi wajen gaskiyarta wanda Qur'ani ya tabbatar da gaskiyarta ta wa saddaqat bi kalimati wa kutubihi wa kanat min al wa maryam ibnat imran allati kaga anan wannan gaskiyar da Allah ya tabbatar a suratul tahrim aya ta goma sha biyu kenan ta karshe ma kenan to kaga a nan iya cikin kalmar wasafa ki ne da ɗabi'u na kwarai tana da gaskiya tana da takawa tana da ƙanƙan da kanta shi ne wasafa ki na biyu ala nisa'il alamin akan matan duniya gaba ɗaya, akwai matan da nasu ce Allah ya zaɓe su manzo Allah ya ka kamula minar rijali kafir walam lam yakmul minan nisa illa salas wa fi riwayatin illa arba'a ga hadisi na na muslim hadisi na 2,231 da yake cewa a cikin mata ba wanda suka kammala a cikin maza da yawa suna da kamala suna da completeness amma a mata babu wanda suke da completeness ba wanda suke da cikakkiyar kamala da ƙololuwar daraja sai guda uku na farko daga cikinsu ita ce maryam wa maryam mabnata imran Latifi. muna cikin kistata kuma akwai da yawa a gaba ba sai na bata lokaci akai ba na biyu akwai nana khadija radiyallahu anha gimbiyar farko a gidan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda ya ta dauke shi a matsayin jagora mai amana akan kasuwancinta wanda da dukiyarta aka fara gina addinin musulunci a cikin wannan al'umma da wanda fiyayyen halitta har bayan rasuwarta baya manta da kawayenta ko ganin ƙawayen ya za a ga jikinsa ya nuna da gaggaga kawai na na Khadija radiyallahu anha yana kamba mata yana mutunta ta ta nuna masa yawantaka ta taimake shi da dukiya ta nuna masa kauna ta ji tana kaunarsa ta sa kawarta ta isar da maganar zuwa ga maza a gaya masa na kaunarsa kuma ta zo ta suka yi aure kuma ta sallaba masa komai nata sannan kuma da ita ne Allah ta'ala ya ba shi haihuwan 'ya'ya. ita ta haifi nana fatima iya da ɗa wanda ake kiransa a tsahir wato abdullahi ta ta haifa sannan sai waye ɗansa kuma alƙasim sai kuma wa ruqayya sai ummu kulthum akwai zainab ɗa ɗaya ne ba nata ba shine wa shine ibrahim shi kaɗai ne ba ɗanta ba ƴaƴa bakwai da ya haifa shi da duka nata ne tare da yana tambama mana na Aisha yana cewa wa fadlu Aisha ala sa'irin nisa Ka da sarid ala zahir sa'ab ita ma yana kan mata amma matsayin na na khadija ganin sabaka da take da shi ta rigayi kowa to a musulunci ana girmama waɗanda suka rigayi saura a harka yasa dukkan aikin alkhairi za ga ba ma mantawa da malamanmu magabata ko da Allah ya nuna mana kuskuren su ba ma bakar magana saboda aikin alkhairin da suka yi shine yanzu ake ginawa a kansa inda ba su yi juriya a wancan karan ba da wata addinin bai so inda muke ba irin su shehu usman dan hodiyo Allah ya ji kansu da suka jaddada addinin musulunci har waɗanda suka biyo baya baya duka muna ga girman su kuma muna karrama su muna musu addu'a ta alkhairi ko da ku akwai sabanin fahimta tsakani saboda alkhairan su yayin kurakuran su bintin kau duk mutumin da ga yana aikin alkhairi baya respectin na gaba shi a harkar to ka binciki manufarsa ba ta da kyau yana da matukar wahala mai aikin alkhairi baya karrama da kambama wanda suka rigaye shi saboda me saboda wanda suka fara abu a farko sun fi shan wahala akwai lokacin da a kasar nan gidan za a je wa'azi filin wa'azi ana zuwa a buɗe wuta da harbi amma magabata haka suka zauna suka ci gaba da karantarwa yanzu har ya zama cikin taimakon Allah wa'azin ma kansa ake yi kaunarsa ake yi har mutum da kansa ma zai je yana sauraro kowa zai zo ya zauna nan baya tunanin wani tsangwama kuma zai duwa zai tashi tafi saboda me saboda lokaci ya canja kuma waɗanda suke masu mulki sun gane shi wa'azi zaman lafiya yake kawowa in an yi shi akan manhajin magabata ba tashin hankali ba shi ba ba abun da ke gyara al'umma duk duniya irin addini yanzu anan in ba dan wa'azi ba wallahi da anan akwai wani dan daba akwai wani dan kalare akwai wani dan amarya Allah ya kiyaye da akwai wani ɗan fashi da jin mene ne ya lallan kwasa aran mu'mina ka ganshi a niza nan wurin wallahi wa'azi ne Allah ya ji kan mala abba aji yace wallahi in fa ba wai dan ayoyi da hadisai ba yace da wasu ɗan duniyan mun fiske duniyanci yace inda duniyancin halal ne ai wani shedanin sai zai zo a masa darasi kuma in ya zo sai ya gane shi yanzu a nursery yake da ma kai primary school ba amma me ya hana ustazai duniyanci da shaidanci saboda Allah ya haramta inda halal ne ai wallahi wasu ustazan da sai ka sun ga maka da ake duniyanci Allah sai ka rena kanka yasa idan ustazu ya waye ko rayuwar aure sun iya wata ran kusa a ran mai muku darasi in ya muku darasi za ku sha mamaki ku daina ganin ustazan nan haka haka wasu su hmm, hmm, hmm. Allah ya rufe asiri na uku kuma annabi yake sai kuma wanda Allah ya zaɓa sai Asiya imra'atu fir'aun ita ma Allah ta'ala ya zaɓe ta mu duba yadda Allah ta'ala ya gina mata hatta gida aljanna tun bata bar duniya ba babu misali na وضرب الله مثل وضرب الله مثل نعم للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله hmm. ونجني من القوم الظالمين wannan cikin suratu tarif aya ta sha daya to ai bayan waccar aya ce ma wa maryam ibnat imran allati ahsanat ko muhallu shahid kaga dai asiya matar fir'auna ne allahu akbar shari'a sai allah a gidan fir'auna aka samu matarsa mai imani izqalat ana mata azaba tana imani da Allah kuma take cewa rabbi bil indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin kawai tace Allah gina mun gida a cikin aljanna ibn abbas ce tana faɗa aka nuna mata gidanta a cikin aljanna amma kuma a gidan fir'auna take shine haka Allah yake sai ya cire rayayye daga cikin matacce ai kafircin fir'auna ai a kafircin ma shine original kafirci world class kafirci da kafirin yanzu ne da kafircin fir'auna zai tawo zubin layi amma kuma da gaske ke saboda saboda ya san abin ya fi karfin sa amma ya shi yasa yace wasafaki ala nisa'il alamin wannan ya tabbata a sunna waɗannan matan Allah ta'ala zaben su yayi yasa za ka ga ita na na maryamu asiya imra'atu fir'aun maryam waɗannan na daban ne haka da bayan wannan zango zangon matan fiyayyen halitta duka wannan na daban ne a wurinmu duk matan fiyayyen halitta mutanen kwarai ne suna da albarka ba ma zargin kowace ba zai kai ba annabi kuma kace matansa kuma yan duniya bane ba taba haka ba akwai cuka da warwara to ka duka matan fiyayyen halitta a wurinmu waɗannan ummahatul mu'minina ne duka mu iyayenmu ne kuma insha Allah ta'ala da nassi na hadisi nassi na qur'ani su ma yan aljanna ne na'am يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم يا كينا انا مريم اقنتي ki dawwama wajen bin Allah mai rabbi ki zuwa ga mahaliccinki wasjudi ki yi sujada warka'i ki yi ruku'i ma'ar raki'i na tare da masu ruku'i ko ki sallah tare da masu yin sallah ya maryamu nan ma akwai harafin nida da kuma munadi iya cikin ƙara tabbatar da girmama ta da Allah ta'ala yayi ya maryamu ya ke maryam ya maryamu kunuti kalmar ya maryamu kunuti daga kalmar kanata ne qanata anan wurin shine ad-dawam ala ta'atillah shine dawwama wajen bin Allah bi ma'ana ki dawwama a wurin bin Allah in za ki bi Allah ki dawwama to mu ma kuma haka aka umurce mu idan muna bautan Allah mu yi me مدومة أكن ينسأر مجينا ذاك كاو آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين hafizu ala salawati was salati al wa qumu lillahi qanitin bakara kenan aya ta 238 na'am ya maryam kunuti ya kena na maryam ki da wamo dukkan Allah kaga mu ma sai Allah ya ce mana hafizu ala salawati ku kiyaye me ku hafizu ala salawati was salatil da kuma salati wusta me yake nufi da wusta Shi ne zaɓaɓɓiyar sallah a magana mafi inganci ita ce sallar la'asar ita ce zaɓaɓɓiyar sallah don a sunna idan ka rasa sallar la'asar a lokacinta har ya fita to asarar da kai shi ne zama kama asarar duk dukiyar da ka mallaka a duniya da dukkan matanka da dukkan yayanka a wuri ɗaya komai da komai a duniya sai a kona su Shi shine kwatankwacin asarar da kai bisa ga karantarwar yin halitta sallallahu duk abin da ka mallaka a duniya a maka haka asara karama da jama'a mutum bai yi tawakkali ba sai haukaci a ce duk matanka da yayanka ai gara ma dukiya da sauki amma 'ya'yanka duka a ce an kona su ai sai ka hauka an baka da tawakkali to wannan shine kwatan kwatin rasa sallar la'asar sai ka ce hafizu ala salawati was salatil wusta ita ba tana cikin kuma salawat din saboda an yi itinaf itinaf shine zikirul khas ba adal am kuma wa qumu lillahi qanitina ku tsaya zuwa ga Allah to ita kalmar da aka ce ya maryamu kunusi shi ta ce aka gaya mana kuma wa qumu lillahi qanitina ku tsaya zuwa ga Allah kuna masu wannan kunuti din kuna masu ne kunuti ga Allah shine in kun tsaya bautan Allah ku dawwama wajen consistency na ibada na biyu da kuma kushu'i da takawa da me da dukkan al'aburan ku zuwa ga Allah lokacin da kuke yin sallah akwai ɗaya daga cikin magabata da yake yin sallah cikin tabi'ai bari ka haƙi sa a takaita saboda ƙarancin lokaci ya kamu da ciwo a yatsa ciwon yayi tsanani ciwon a yanzu a kwatanta shi da ciwon kakkare ne amma ciwon in ba a kira yatsar ba zai shiga duka jikinsa aka yi aka a yanki yatsar kiyarta sai waɗanda suke kusa da shi suka ce suna neman izinin iyalinsa idan yana bacci za a shigo gidansa sai a yanke yatsar sai ta ce a'a ai baccinsa baya nauyi duk inda ka wulga a kansa zai kira sunan Allah ko subhanallah ko alhamdulillah ko Allahu akbar ko zai juye ce la ilaha illallah sai yayi zikiri ko a cikin bacci ne baccin bai da nauyi ta ce abin da take fahimta a yadda ta san halinsa saboda abin da na faɗa iyalai sun san halin kowa abin da ta sani na halinsa in ana son yanke sallar a bari idan ya yana sallah to a zo a yanke haka kuma ya tashi yana yin sallah a dare yana bautan Allah haka zo aka kama hannun aka yanke yatsar bai kula ba sai bayan yayi sallah ba ya gane an cire yatsar saboda duk hankalinsa ya bar duniya ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah to ka kaddara kana sallah ba yanki yatsa ba kunama ta harbe ka to ba haka ba kyankyaso ya shiga rigar ka, ko naka ya cije ka a ka, ko kuma ma kar ma a cije kawai ka dangare shiga wandonka ai wanda zai iya kammala wannan sallah da kadangare a wando <laughs> oh. wani ya ce a bar kyankyasa to kyankyasa ka datan masu daure za su dan yawa za a iya dan cijewa ne haka cijewa sosai amma harbin kunama wanda zai iya kammala sallan ma kaɗan ne kuma a ce ba fa wai ka jure ba ba ka san ya faru ba ne ba ba ba haka jure ba gaba dai al'amarin ka ya koma ga Allah to the extent ba ka ma san abin ya faru ba san da kai sallama ka gani a to me ya faru Allahu akbar kuma ya maryamu ya maryamu kunuti li rabbiki la dinna ana kiran salamu takhsis ne lil ikhtisas wato ki kunuti naki da goma da me da ka ga Allah gaba daya shi Allah kadai banda dan adam wasjudi ki sujada warkabi yi ruku'i ma'ar raki'ina tare da masu ruku'i ai salli al musallin ki sallah tare da masu yin sallah mu kuma ce wa qumu lillahi qanitina za mu tashi akan zalika min anba'il ghaib kan aya ne amma kuma za mu kwanan bayan jeji amma ba mu iso gari ba dan aya na da alaka da bayan muna fatan insha Allah ta'ala mu tashi akai Ah, Allah ta'ala ya samu wani lafiya ana tunatar da ni akwai tafsiri na iyaye mata da ake yi ina da wasu ayyuka a gabana da zai wahala mai kiyewa na fara gobe sai dai an rama insha Allah zai iya farawa karfe nawa a zo zuwa sha ɗaya da rabi insha Allah ina ga aran ma zai iya fara amma dai zan yi kokari idan dama ta samu ina samu wata sura ko da ba mai tsawo ba sai mu yi tafsirin da iyaye mata da kuma in mun tashi yayi yi mai iya yiwa kamar yadda aka bukata a baya a iya yi ko da harshen turanci da wanda za su iya bi online saboda ba na san darasin ya takaita kaɗai ga hausawa ko ga masu jin hausa yana da kyau mu yi kokari mu ga mun isar da sako zuwa ga sauran yan uwa to za ka aran ma zai zauna a shiri duk lokacin da bana nan shi zai darasin mata ranar asabar da ranar lahadi daga karfe goma sha ɗaya da rabi na rana zuwa sha biyu da rabi na rana insha Allah wa ta'ala za a tashi subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid